Eh sama ta kas Ariyale e, gidan da ake kuke kullawa eh, sama takas ido ku da rana wannan ni zan zama alƙalin kuma zan iya sa kuɗi yau ranar nishaɗi ce ranar jin daɗi kowa ya sakata iwala ba wanda zai hana ku ku sakata kuwala kuma sannan abinda nake so a yi yanzu eh sama ta kansu. duk wacce ta na ɗaya zan ba ta naira dubu an yawwa mu je zuwa zan zama alƙalin wasa

La shida. A'a wancan ba gidan hudu ba ne? waɗansu eh, sama ta kans ku duba abin da ake shukawa eh, sama ta kans alala alala alala eh, sama ta kans mu je lale sama ta kans kafe mu je lale ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas baban da ake tarawa eh, sama ta kas ku gana a ce lale lala alala alala alala alala sama ta kas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas kidoku da rana yakan karawa eh sama takas alan alala ana lalawa eh sama takas dakata ba bana sanin saboda kin gana ce zan ba da naira dubu shi yasa za a yi su to banda taka banda taka fa a ba taka haba dan dukan shi ne dare yayi kun zo kun na sai hayaniya kuke kun hana ni bacci bacci nake so na yi kowace ta tashi ta shiga cikin ɗaki ba ko kika neman diya ko kuma cin mutunci ne tashi za a tsane ne. ha ba man diya kin bani mamaki mandiya. Eh sama ta kansu. Dan me yara muna cikin nishaɗi muna cikin jin daɗi da su. Ki zo ki ce wai dare yayi su je su su je su kwanta. Gida na bari ki babu kulawa. Ki za ki kwanta da eh, su? Kishi kike da su ko me? Dan tani ni kake ga wannan magana. To ba zan gaya miki ba. Ba maganar kishi. Bacci nake so da ni. Ba ka da ɗaki ne? Ku shiga cikin ɗakin ku. Ku je ku yi duk abin da za ku yi. Amma nan kofar tawa gaskiya bacci nake. Haka fa ka saru wannan abun. sai da yayi ka zo ka zauna kai da su ku hana ni bacci na gaji gidan da kuma karfa ka manta ɗanta kamar yadda kake kirari wannan gida naka ne ni ma ina da nawa shiya din a wannan gida don haka ba ku da wani hurmin da za ku zo ku dame ni ka gane ko saurara mandiya barin gaya miki kuturu da kuɗinsa alkaki sai na ƙasan kwano. Ku dakata, ku dakata, ku dakata, kar ta ce kun mata rashin kunya ku banni da ita, ni daidai nake da ke mandiya. Dan tani, abin da nake so da ku shi ne, ba hayaniya na fito mu ba, amma kowace ka gaya mata ta tashi. Ka shiga ɗakinsa, in kuma abin kuke so ku yi, ku je ɗakinka in kun gama kowa ta je. a'a ni za ki ce tashi sama ta kas man diya rashin mutunci ne ta san miki kike so ki mun fitsara kike so ki mun rashin mutunci ni fa ba karamin aiki na bane in buga mutum kwalaba gaya mata ba abin da ake shukawa eh, sama ta ƙas. dan ba na so na tonawa haka fa ka saru wannan abu ta dara yayi ka zo ka zauna kai da su ku hana ni bacci eh, ke gari ya waye lale mana lale mana Ɗantari ni ka jefa? Ni Na kicin. Ashe akwai bala'i a cikin gidan. Eh, zan rashin mutunci a cikin eh! gidan nan. Ka ina maka shiru-shiru wani kalan yanzu gani za ka jefa da Na jefe ki. Ka zai faru gobe. Ka ka ta Ba sigari nake sha ba kakki ɗauɗana min sigari. za ka ga abin da zai faru gobe a cikin gidan nan zarra ta a wuyarki madiya in na mutu zarra ta a wuyarki madiya ba na shan sigari za ka ga abin da zai faru gobe a cikin gidan nan ni na gaya ba shan sigari nake ba cika ɗaɗana mun sigari sai an ƙona nan gidan wani gari a sakkwato wai shi bodin ba talalau talalau talalau wannan insaniya ce ke wannan insaniya ce ke itan dubu takwas ba ba zai soya ki ba bodin ga Ƙawata wani me yake damin ki ne? Kai da ke kamtul fa yau kwana uku biyu zuwa. Idan na kira lambar shi sai a ce min a kashi. Ki ne dan tsabar rashin sanin ciwon kai kike mishi kuka? Haka ma zan ki ce. Idan ba rashin sanin ciwon kai ba, wane ne zai yi wa namijin bariki kuka? Me yiwa ma yana can tare da wata sun kwana, kina nan kina wahalar da kanki. Haka ne magana. Amma ki yi tunani, ni fa ba ni da wani saurayi in ban shi da shi na saba. Ke bar in gaya miki, wani namiji bai taɓa nema na ba, in je ba Abdul ba. Ko da kika ganna a bariki, shi ya kawo ni. Taɓeja, dalle iska na wahalar da mai kayan kara. Ki gaggawa canza shawara, ko ki ƙare a wulaƙanci. kin gani gidan wasa na nafa in zaki shirya mu tafi ba za ki ba to kin ga tafiya ga gidan da ake holewa eh, sama ta gida na bariki babu kulawa eh, sama ta da matan banza ake tarawa eh, sama ta ku gana abin da ake kullawa sama ta kas abin da ake baya dacewa sama ta a kwana anai ba a hutawa sama ta da wance da wani suke kullawa sama ta Kido ku da rana yakan karawa eh, sama ta alan alala ana lalawa eh, sama ta waɗansu kawalci ke kullawa eh, sama ta ku duba abin da ake shukawa sama ta kas dan ba na so na tonawa sama ta gidan aro Ha ha ha! mene ba ne kuma kina kuma motsa mene e ba ne kai abdul lafiya mandiya e eh, babar wanki kin gane dole sai na ragargaje yarinyan nan maza take bi wai gina mata tana bin maza ah. duk wani ji ne a raina da matan banza ake tarawa sama ta kas kana abin da ake kullawa sama ta kas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha me zan gani man dantani wannan yarinya ce maza take wanda ya bada mutuwa ne ko ba mutu ba an suma na dai kusa da suma man dantani wannan yarinya ba kai na tambaya ba ba kai na tambaya ba man da ya ke na tambaya me ya faru mata ce haka kawai dan tani ji ne tana ta rusa ihu a cikin gidan nan sai ka ce ana yanka ta shi abdul ne ya zo yana ta dukan ta sai da gudu ta yake ta yi a nan gurin to amma dai kai dai kuwa kayi asarar nan saura can saboda baka da mutunci yarinyar nan ba ta kula kowa a cikin gidan nan ko me za a yi ko me za a bata ta kula kowa sai kai ta riga ta sallama maka kanta eh sai abinda Allah yi shi ne ka zo kai kuma ba abin da za ka saka mata da shi sai dai ka jibge ta ka karya ta bari in gaya maka nan nan nan da shekaran jiya da jiya kuɗi aka kawo gudun har dubu ishirin akan wannan yarinyar ta ce ba za ta bi kowa ba ƙarshe ta mana asara ta yi wa kanta asara hmm? ƙarshe ma ce ta yarinyar nan kwanan ta uku ba ta ka ba ta shiga ka, ta shiga mararin mararinka shine za ka kashe ta to wallahi ba a nan gidan ba wallahi ba anan gidan za a yi kisan kai ba barin gaya ma ban ɗanta ne ina bin matan ne shekara guda e nake biyan kuɗin ɗakin nan ka taɓa e rage min ko da dubu guda ce kyankyan nake miƙa ma e kuɗaɗen ka a zo a ce ni ba na bin e mata ita ta rika e bin maza saboda kana ba mu kuɗi shi yasa za ka kisan kai a nan gidan saboda kuɗin ka to barin in gaya maka nan gidan ba gidan tsoho bane ba kuma gidan tsohuwa bane barin in gaya ma nan gidan da kake ganin sa ka kafatalin nan gidan gidan nan gwamnati ta san da shi local government ta san da shi bari in gaya maka duk shekara za a zo a karɓi rabano gwamnati za mu ba ta nata mm, mm, local government ta karɓa sannan shugaban 'yan sanda shi ma na ƙaramar hukuma ya zo ya karɓa na ƙasa shi ma a dunkule masa mai unguwa cikin nan unguwa shi ma yana karɓar jangalinsa sannan muna ba da rabano don haka ba wanda ya isa ya shigo gidan nan in nuna mun fitsara man biya to ba ma mutunci na sani dan abdul ba mutunci ne da shi kai ma ba ina biyan garaji ba ko dubu ɗaya an taɓa bi na shi yasa zaka kashe da kake kawo da kake kawo eh misali da jiya ai dan iya kana shi yasa zaka kashe mutum saboda kana biya na kuɗi ah, eh ko a ah, kai dalla kuwari taso tashi ta ku ta eh kallon mutane tashi ta to mandiya mummun abata mu daidaita mandiya juya mun ita kalle ki nan lalibe jikin ta ba inda ya mata lahani ba inda ya mata sa mata ta ba mata kai ai ko ya ji mata eh ta ji eh, mata ta ji munafika da matan banza ake tarawa eh, sama ta kas ku gane abin da ake kullawa eh, sama ta kas abin da ake baya dacewa sama ta ku tare nan ba ku ware ba ku tare daga cikin nan gidan fita wannan gidan ka na ce ma ka fita kuna ina ku zo nan eh, ku zo nan eh, eh, ta ce yanzu a ce kuna gidan miji sama ta ba kwa jin tausayin kanku wallahi ba kwa tausayin kanku gaddawa si take lakku bara ki ta sha wahalar ɗawainiyar ki biki mata wahala ba baban ki biki kai mai niƙa ba kina nan tsato gardi bana gagge ya gama ta ko ya zo ya miki dukan tsiya akan naira ɗari to wallahi tallahi ba abin da imin zafi ko mun farin da zaki mun ba shine a gabana ba ni kuɗi na zo nema ba na ban kuɗi na na jiya nawa nake binki ke ke nawa nake binki me kan kadan gare fita ki ba mu guri Allah ya shirye ku fita ki mu waje fitsarariya ko an gaya miki kuna kidan neman kuɗi nake kar ki zo ki mun fari nan ma basu ba da kuɗi jiya ba shi ne ta samu kuɗi kuɗi kuɗin nan kuɗin nan wannan a yan rigima ne nan ma kuɗi sama ta kansu wance da wani suke kullawa sama ta kansu Kido ku da rana yakan karawa eh, sama ta kans alan alala ana lalawa eh. sama ta kans waɗansu kawalci ke kullawa oh. eh, sama ta kans wani abu ne yake tafi da gaskiya kasuwa ce rumfa ce ko kuma shago ne tsakanin sabon gari ko kwari ba da eh dangane da wannan yarinyar fatima babu abin da take wanda ya wuce yawon karuwanci a gari mm. yau ita ce can gobe ita ce dala na zo dala na zo inda ka san wannan sanda ka zo ka tunkari da shi ina ruwa ina ruwanka ya eh, ko ko ta ba na haife ta ba kai ka haife ta to amma kuma yaya yadda muke uwa ɗaya uba ɗaya da kai eh. yarka ai ta ce kai kai in ka mata ragon suna ko kai ka uwarta ni na ni na auri uwarta ni na yanka mata ragon suna kar ka sake samun zance akan wata zancen Fatima ka ji na ga ba zan ci mutuncin ka akan akan wannan zancen har kai sai ka ka sana ka kuci zaka mu wani wani zancen wani wai wai wai wai wai wai wai wai wai Fatima Fatima yana kotawa dinnan billahi lazi dinnan da ka sake zuwa ka yi maganar wannan yarinyar Allah sai na sa in banga san kama ka ni za sa a kama kwarai kuwa sai sun ji hawa faɗa akuya ma a ce sato shi kai da abin da za ka kai ita ta zaɓa inda take so ta yi ita ce ita ce ita ce gani take so yawo take so ta je ta yawanta na na na naga mata nono na tsine mata na sallama mata ni shikenan in ta ga mai iskanci kake ji mu muka iskanci ka je ka tambaya ka ji in iskanci kake ji mu ne yan iska irin na da lokacin da aka yi nehu da npc a 1977 mu ne wa'anda muke zuwa tsakanin ibedi da sanyi olu da yaruwa road in muka tsaya ba wani ɗa da ya zai shige sai dan ka kusa. ka je ka tambaya ka ji gidajen giyar da suke nan gurin ne in mu muka je ba kula ba ki aje mana ba bututu ake zara mana a tankin gidan giyar mu sha mi ta mu koshi ta gidan da ake holewa eh, sama ta Ki haƙuri Tima, komai na duniya mai wucewa ne. Ki manta da ɗan iska, sai ka ce shi kaɗai ne namiji? Bayan ga mazan nan baujik? Ba za ki gane ba ƙawata. Abdul ya shiga raina da yawa, sosai ba zan iya fitar da shi a cikin zuciyata ba. Ke Tima, yanzu ya ke so aiki. na faɗa miki zaki ki gaya mu ina so don allah gobe ki raka ni gidansa abdul da sabi shikenan za ka kaki banda wannan kuma sai me shikenan

ku me sa kulle mun a rayuwa ba kwa neman wa kanku maslaha eh, unguwa za mu je mana gidan su abdul za mu je iya ban gane ba kamar ya gidan su abdul za ki je da sassafen nan eh to me aibu ki tafi gidan sa mutum ba aure aka daura miki da shi ba ba muharramin ki ba ba dangin iya ba na baba Haduwar kan hanya rabuwar kan hanya Haduwar bariki rabuwar bariki mutum ya tafi keki ya da keki ba kanin babanki ba ba babanki ba ba babanki ba ba babanki ba ki rika wa mutum biyayya ba aure ba akwai wani ai ba ciki ne to akwai abu ba sai ya gaya min ba to wallahi bari gaya muku gaskiya wannan tafiyar da za ku yi duk cikin ku ba wadda zan hana amma fa ku sani a dokar ɗan sanda ku tafi gidan mutum da sassafe ya zama trespass sannan kuma ke duk abin da ya faru kin zama yan zabis Hinga, zo mu tafi da Allah mu kyale shi. To ku je umma ta gaida Aisha. Umma ta gaida Aisha. Sai kun dawo. Kuma duk abin da ya faru da yarinya babu ruwana. Yawwa. Eh. eh ya kamata dai a ji tsoron Allah iya wannan coronavirus din ta dan Allah mu koma ga Allah tun da kaga gwamnati ta killace kanta duk isan kudinta ta killace kanta ta ɓoyar da kanta ta ce kar a fita a tafi yawo aka killace kai aka rufe bodoji duk kudin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati biyu to wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level immature baby in the house so anything can happen masallaci in ka shiga azare ka duk inda ka shiga ana kyamatar ka duk mu koma ga Allah yafi Allah ka samu dace virus cholera virus virus corona eh, kun ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas da matan banza ake tarawa sama ta kas kana abun da ake kullawa sama ta kas abun da ake baya dacewa sama ta kas Cidallah ya kare gidanmu zo ne in baka hakuri akan abin da ya faru da zo ne subhanallah subhanallah ni za ki sun ce wa zani a kasuwa ki da ki ki ce za ki daura ba ni za ki gidan mu ko ya ce ruwa subhanallah me ya fara ka zabga mata mari da dalla malami ina ka. Ba ku ne irin munafukan nan ne ba ku waye ba ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas da matan banza ake tarawa eh, sama ta kas ku gane abin da ake kullawa eh, sama takas. abin da ake baya dacewa eh, sama takas. a kwana anai ba a hutawa eh, sama takas. da wance da wani suke kullawa sama takas. kas da rana yakan karawa sama takas. alan alala ana lalawa sama takas. waɗansu kawalci ke kullawa sama takas. ku duba abin da ake shukawa sama takas dan ba na so na tonawa eh sama takas gidan aro da gidan gwarawa eh sama takas aha aha magana zan yi ne ma aladu Allah kina ga malam ka kashe wutar gaban ka ga dai ya fiye mu dan Allah ku tsaya su gare magana zan yi ne ma'ana wallahi dan Allah tana da muhimmanci magana ta tsaya ku saurare ina saurare magana so da Allah abin da nake so adres ɗinki nake so da Allah ko lambar waya ko kuma inda kuke kana da nufin kuma bukatar ka na san ta ina so ni ba sauran yan mata nake ba domin ni ba a gaban iyayena nake ba zaman kai na nake yo Allah ki san me me ake nufi da zaman kai ko su na sani duk inda na so na kwana a can zan kwana duk inda na so kuma can zan yi. kuma da duk wanda na so kuma a lokacin da na nuna in dawo kawo na ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas da matan banza ake tarawa eh, sama ta kas ku gana abin da ake kullawa yanzu ba ku gane ni ne gatan ku a cikin gidan nan ba ba za ku taɓa samun muhimmanci na ba sai ranar da aka wayi gari Allah ya karɓi kayansa sannan za ku gane muhimmanci na to kun san muhimmanci na mandiya ni fa ba ɗa ne da ni ba ba jika ne da ni ba ba wanda na ajiye ran da Allah ya karɓi abinsa wannan ma gidan da kike gani wallahi 'yan duniya ne za su gaje shi to ba ni da kowa amma in ba mandiya ba ku san muhimmanci na ba yanzu nan me kika ga an sa ba sadiya ba nawa usaina nawa hawa fatima to yanzu nan kuɗin in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin wuta in biya gwamnati ran da babu kullum sai a rika cewa ba ciniki ni gani nake bariki salamu alaikum salamu alaikum nan ne Mandiya abun mamaki ana sallama ma da a nan gidan tun da nake a gidan nan shekara goma ya takwas ban taba ji an yi sallama. Salamu alaikum. Nan ne? Salamu alaikum. Amin. Amin. A shigo in nan ne. Bismillah ka shigo mana. Sannan ka nan duk ne ciwo. lafiyar mu kalau yawwa lafiya lafiya kalau ka san nan ina ne ba sani mana ina ne nan gidan masu zaman kansu shi ake kira bariki kwarai kuwa bariki alalar gero kowa ya iya alalar sa'i wanke nan shi ne nan gidan ka fahimce ni yawwa kuma duk wani sallamanne ko miya in an sallame su daga gidansu ne nake rungumansu su hannu biyu amma ina so in tambaye ka lafiya lafiya kalu wa kake nema wata yarinya nake nema ya sunanta ban san sunanta ba fara ko baka faraci. Kun ga gidan da ake holewa eh. sama ta kan Gida na bariki babu kulawa. Je ki yi shela. Masu zaman kansu ko ya fito. Ko ya fito masu zaman kansu. a fitowa kuwa masu zaman kansu kowace ta fito eh, ka san safiya ce eh, yau ba kwanan ki uku da zuwa kin miƙe kafa kika zo da yan jakakki ina tausayin ki wai amma yau idan ki har ya buɗe Allahu akbar in ji mai kiran sallah rayuwa kenan hmm. a fita a fita a fita a fita a fita ke kwankwasa kowace ta fito ke da Allah eh wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace a fito a fito a fito eh babu ita ana So, gyara mata ta samu waje nan. ta samu sai ta ɗan samu ta yi to kin san wannan na san shi ni na ce ya zo ya same ni eh ya zo ya same ni ka ce ita ce to lafiya lafiya to a mu ba za ka yi mana haka ba ni fa ba a munafurci da ni yauwa ba a munafurci da ni kuma ba na zama da munafiki in wani abu ne ya kawo ka na hurɗa ka ba mu haƙƙin mu ka ba ta haƙƙin ta ka je ka sauke farali yana bacci da sassafa ta buɗe murya ana kashe ke kina ke kin kika shige shige wa kwanan ki bi da shigowa ba gidan nan hakkin miƙe kafa kika zo da jakakki kamar mai wasa da mutiji zannuwan ki dubba a wanke ba har yanzu ba a biya kuɗin wankin kayan ki ya dan ta to man ta ta ta da mata to ta ta ci gashashen yaɗi magana nake so zan yi da ita ne to amma ka bari ma da su ke kin amince kun amince su shiga mandiya kun amince a fito lafiya ni dai abin kuɗi na amma dai don Allah in ka ƙara zuwa kar ka yi mana sallama mandiya ba shi a masama mu fa musulmai ne kida mu wasi in ma karatu zai ba komai yawa ai rayuwa ce ba sai in mun ji ba kin ganna nan ne fa saboda fa tsabar fa rayuwa ta fa na riga na yi nisa malam usman ko kiran sallah an ana yi a rediyo kashi ya nake hmm. malam ka je abin da ya kaka ka je kai mu ba ma san tashin tashina ba ma san san a sani gai da uwar miji a kasuwa eh shige shige malami da raban giya ba ma so ya yau da za mu ji wa'azi ba za a gamba anan. a nan ustadi dai abu dai a hankali ka san rayuwa ka san yaran namu dai yara ne yauwa Hmm. kun ji wata sabuwa ko? Ke. Ke tsarariya. To ai duka ka gaya musu. Eh. Kowace ta biya kuɗinta. Ba su biya? Ba su biya ba. To. Ai kun ga dai in kuka karya ni in kuka karya ni kuka durƙusar da ni kowace shikenan sai ta kama kafa wana. haka ne mana haka ne mana tunda kun biyan ku wai ni wai ni man diya in tambaye ki wai me isa wannan yarinya duk magana sai ta mun fari ne to me zan yi ma da kai ne in na ci bashin ai gina gyara jikina ne ko to ku dai dinga yi kuna biyan ku an gama jin kwanta ana binki kuɗi ba ba da attachment attachment ke ba mota ba ki ta sa kanki attachment ko luxurious ma yanzu an waye sun daina attachment a sake tashi na abinci an zo kawai an tashi mutane a bacci eh suna baccin su rayuwa kenan riya. ta fama da su eh. mandiya kullum to to yanzu ne magana su mai to to mandiya in ma neman zan yi da wa zan yi da ita a'a ah, haba ke ma kira da zakin san jaura mandiya <laughs> mandiya mandiya kashe sigarin nan ni magana in na tafi sai ki kunna ki daina kuka dan Allah na yi miki alkawarin amma zan aure ki za ka aure ni kwarai ko zan aure ki me zai hana idan kin amince amma kafin nan zan miki wata tambaya dan Allah menene dalilin ki na shiga wannan karuwancin kaddara ce kaddara ce sila amma suna sanadinta matar uba matar uba kina nufin matar mahaifinki ƙwarai kuwa matar mahaifina wallahi sai kin ɗau jakarki kin bar gidan nan yau Fatima maza ki san inda dare ya miki na rantsa da Allah Fatima ba kaiwa zaman gidan nan lafiya a'a to me ba ni dai inda da Fatima zan zauna a gidan nan gaskiya ba zai yiwu ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita sai ku zauna kai da ita tun da dama ga tunan ta kawo mun zali a'a to ku na zaba to haba haba hakiya ni a kai sai ci mutuncin kowa a garin nan wato sai ci mutuncin kowa sai dai ka zaɓa ah, ha ko ni eh. ko ita ke faɗi ma malafar ubani yi waje ba ba ki shiga duniya ba ki wuce ki wuce gashuwa bismillah ko ki kuma ne ba ki kuma ki ba ki a sauka lafiya Na shiga uku da Kamar ya in tsaya bayan a gaban ki kina kallon abin da aka yi mu. Dan Allah ki tsaya da ya Rasulullahi ki tafi. Wallahi tafiyan ki ba ta da amfani dan Allah dan Annabi ki haƙuri ki dawo. To ai Ba ta bi wallahi. a abin da ya sa eh, gani ne kamar za ta bi ta shi ta bi ta ina yanzu haji akan wannan yarin kiki ta ta da wannan kiki yi to alhaji wannan yaron ya aini ba zan iya zama da ita a cikin gidan nan ba sai kishi ka shi ina dalili ni wani ne kwatar da hankali ai gidan nan daga ni sai ramla kullum mu baje kullum mu sai kai kwantar da hankali yawa ba shi da amfani babana bai taba duba hakan ba ya zaɓi matarsa a kaina akan me ba zan tafi ba ke ma ba za ki ga laifina ba dan na tafi saboda mama babana ya fifita matarsa a kaina ana iya sauya mata amma ba a iya sauya ya ko me ta kasance ba za a taba sauya ta a rayuwa ba ai ni fajiya in kika ce in kika ce makota na gabar da yamma ba ta kowa idan ban sai na bari cikin dare karfe fifin dare da wuta ah! billahi lillahi ni duk mutum da taimaki zai bata miki rai zan tare da hankalin sa kawai gaskiya ne wallahi a na san za ka iya wallahi kuwa wallahi ka iya kin ga ba ta da amfani ba ni da amfani a garo wallahi ina da amfani dan Allah dan annabi kai kitin Allah sai wata rana. Ga gidan da ake horewa eh, sama takas. Gida na bariki babu kulawa sama takas. Da matan banza ake tarawa eh, sama takas. Kuka na abin da ake kullawa eh, sama takas. Abin da ake baya dacewa sama takas. A kwana anai ba a hutawa sama takas. Da wance dawa na suke kullawa sama takas. takas Kidoku da rana yakan karawa eh sama kans. Alan alala ana lalawa eh sama takas Waɗansu kawalci ke kullawa Wace irin rayuwa kika zaɓo wa kanki Ki duba girman Allah da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki koma gida <laughs> Wannan ba rayuwa bace ba wallahi <laughs> ki duba girman Allah Fatima baki tuna cewa ranar gobe kiyama zaki tashi a irin kowa da kowa kuma ga umman tana lahira duk abin da kika za a bata wannan bariki me amfani shi Yau Allah ki wa annabi ki koma gida Ke na saurara da Allah ke ta ina kika shigo har kike wani magana zaki mata wa'azi makaranta ce nan eh ko an gaya miki nan gidan wa'azi ne bari in gaya miki nan gidan da kika gani bariki ce kuma in kin ji an ce bariki alala gero wanda ya iya allansa sai i daure ya shi tas to nan gidan ne kuma duk wanda a gidansa aka sallame shi aka tsine masa in ya zo mu zai tarar bari in gaya miki gaskiya ba a gaya mana mu sai dai duniya ta sanar da mu in kin ga mun likira sai ranar da a motsa a motsa a tayar sannan za mu likira amma muna more rayuwar mu yarinya gata tana more rayuwarta zaki zo ki ce zaki mata wa'azi nan gidan ko radio ba ma ji nan gidan da kika gani ko radio ba a ji in kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji to ki fita ki ba mu waje cha cha cha ai da hawayen ki gara ruwa jarka daya ma kore fitsari haba tima bari in gaya miki wani abu a rayuwa yanzu kike da ƙuruciyarki yanzu kike jin rayuwa yanzu kike jin kina ganin ba kowa a gabanki yanzu ne zaki samu abun duniya ki tara kuɗi kina kallo 'yan uwanki mata daga wadda za ta hau lanji roba sai wadda za ta hau ns da kwashin kufe sai wadda za ta hau toyota 2013 14 11 kina kallo sanda kike jin daɗin rayuwarki wata can za ta zo ta hure miki kunne yau rayuwar nan in baki da shi akwai wanda zai baki ne duk wanda zai zo ya miki wa'azi ya gaya miki gaskiya nawa ya ka miki in wa'azin mutum zai miki sai ya zo miki da kuɗi ko ya zo ya ce na shirya zan aure ki ya haɗa miki gida kamar na miliyan talatin amma sau nawa za a zo a yi ma wa'azin a cuce ka a barka da tagumi abin da nake so da ke ba wanda zai koran min ke daga nan gidan ina samun karuwa da ke ina samun kuɗi da ke wata ta zo ta rinka miki wata nasiha ko ta zo ta yi miki wa'azi a gaban ki na hana a kunna rediyo don kar a ji wa'azi kina kallo tsakaninmu da masallaci ya kai kilomita takwas ki zo ki duba fa ki gani irin surar da Allah ya miki farin jinin ki mota ake zuwa a tara kofar nan gidan kala kala wani ma ba abin da zai ce kawai don ya ganki ke ce annurin nan gidan ke ce sururin nan gidan aka zo aka kore min ki an cuce ki an cuce ni Kunga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki ba madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallansa dangarwa ya ce na raina sa amala gojiyar kankana jagabinki ni na zama abun da wance da wani suke